Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na murya. Jama'a assalamu alaikum sai a mana aikin gafara saboda wannan tangarda da aka samu wajen bude tashar. To ga labaran duniyar mai karantawa sahabo Imam Aliyu. A ƙasar Somalia mayakan Alshabab masu ikirarin musulunci sun kai hari kan wani sansanin otel a Mogadishu suka kashe akalla mutane 25 ciki har da jami'an gwamnati biyu suka kuma jikkata mukaddashin firayim ministan ƙasar. Wakilin muryar Amurka a Mogadishu ya ce fashewar farko ta auku ne jim kaɗan bayan da ma'abuta otel ɗin suka kammala sallar juma'a wani ƙaramin masallaci da ke wurin nan da nan kuma aka ji fashewa ta biyu sai kuma harbe-harbe da bindigogi suka biyo baya. kakakin hukumomin tsaron kasar kasim ahmed rubul ya ce an shigo da wata mota da aka dankara a nakiyoyi cikin harabar otel din lokacin ana sallar juma'a ya ce muna bincike domin gano wadda ya tada nakiyoyin kuma ta wace hanya aka tada nakiyoyin muna gudanar bincike kan masu aikin gadi a otel din ji kasim an hangi hayaƙi baƙi yana tashi daga otel ɗin nan wato hotel ɗin nan mai farin jini ga jami'an gwamnati ciki har da wakilan majalisar dokokin kasar da kuma ministoci mukaddashin magajin garin mogadishu muhammad arfin gulad da kuma wakilin majalisar dokoki umar ali nur suna daga cikin waɗanda suka halaka a harin da aka kai in ji jami'an gwamnatin kasar a cikin kuma waɗanda suka ji rauni har da mukaddashin prime minister muhammad umar arte da kuma ministan sufuri na ƙasa da sama ali ahmed jama jangali shugaban kasar hassan sheikh muhammad ya yi allah wadai da harin da a shafin sa a dandalin twitter ya kira harin da cewa abin bakin ciki ne daga nan ya yi ta'aziyya ga iyalan waɗanda harin ya ritsa da su babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya kira shugaban kasar inda ya masa ta'aziyya ita ma kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka jin saki ta yi allah wadai da wannan hari a halin da ake ci kuma mayakan boko haram sun kashe akalla mutane 21 wani hari da suka kai kusa da garin chibok kamar yadda majiyoyi suka shaida kafofin yada labarai jiya juma'a rahotanni sun ce 'yan tawayen suna gudu ne daga farmakin da dakarun gwamnatin najeriya suka kai musu ta sama a kokarin tserewar nesa kai hari kan akalla ƙauyuka biyu a cikin watan afrilun bara ne duniya duka ta sami labarin chibok sa'ilin da 'yan bindigar suka sace 'yan mata 'yan makaranta su fiye da metan haka daga yankin hong a jihar adama mun samu labarin cewa mayakan sa kan sun kai hare kan wasu ƙauyuka akalla biyu inda suka halaka mutane akalla talatin a ƙauyen gaya da kuma zan kamar yadda wani maharbi wadda ya ga harin ya shaida wakilin Sashen hausa ibrahim abdulaziz jama'a sai a mana aikin gafara saboda tangarar da muke ci gaba da fuskanta da na'urorinmu jiya jima'a a ukraine shugaban kasar petro poroshenko ya zargi fadar kremlin ta shugaban rasha cewa kai tsaye tana da hannu a harin da gwanayen harbi sai kai kan masu zanga-zangar kyamar rasha da aka gudanar bara a babban dandalin wasanni da ke kiyar babban birnin kasar Mr. Poroshenko ya yi wannan zargin ne a cikar shekara ɗaya da harin da aka kai wa masu zanga-zangar yana mai cewa hukumomin tsaron ƙasa suna da shaidar kan haka. Mr. Poroshenko ya ga dangin waɗanda aka kashin cewa cikin 'yan kwanaki da suka wuce, shugaban hukumar tsaro ya gaya mini cewa rundunar mayaka ta musamman sun gabatar da shaida cewa wani hadimin shugaban Rasha da ake kira Vladislav Surkov shi ne jagoranci ayarin gwanayen harbi zuwa dandalin da ake kira Medin inda ake zanga-zangar. Ma'aikatar harkokin wajen Rasha dai ta kira wannan zargi hauka ce tsagwara. Da take magana jiya fadar White House ta shugaban Amurka ta ce Rasha za ta ɗanɗana kuma za ta ci gaba da zama saniyar ware. Idan 'yan tawayen da Rashar take ɗaurewa gindi suka ci gaba da keta yarjejeniyar tsagaita wuta a gabashin Ukraine da aka sanya hannu a kai cikin makon jiya. Shugaban Faransa François Hollande da shugabar jamus angela merkel waɗanda suka shiga tsakani aka kulla wannan yarjejeniya sun gana jiya jimma a birnin paris inda suka yi gargaɗin cewa za su fidda ƙarin takunkumi da za a ƙaƙaba a ƙasashe da suke rubuta wutar wannan rikici. Jakadan da Majalisar Ɗinkin Duniya ta naɗa kan rikicin da ake a Yamal ya ce jam'iyyun ‘yan hamayya ƙasar ciki har da ‘yan tawayen huti mabiya shi wato ‘yan ƙarshe Shi'a da suka kwace mulki a baba na kasar da galibin jama'ar ta 'yan sunni ne sun kusa cimma daidaito da ake gani zai hana kasar fadawa cikin yaƙin basasa. a cikin wani sako da ya wallafa a shafinsa na facebook a safiyar jiya juma'a jakada jamal benumar ya ce mun ɗauki wani muhimmin mataki a safiyar nan da zai kawo ƙarshen rikicin da ake fama da shi yanzu ya ci gaba da cewa wakilan da suka halarci shawarwarin duk sun yarda da a kafa majalisar dokoki ta wucin gadi da za ta kunshi dukkan jam'iyyu waɗanda halin yanzu ba su da wakilci a majalisa mai ci kamar yadda yarjejeniyar ta nuna majalisar wakilan kasar ta yanzu za ta ci gaba da kasancewa karkashin tsarin da aka santa da shi sannan a kafa wata da za a kira majalisar dokoki ta wucin gadi kakakin ofishin jakadancin amurka yamal muhammad albasha ya gaya murya amurka cewa yarjejeniyar da aka kulla za ta maye majalisar dokokin kasar ta yanzu da ta wucin gadi mataki da zai kai kasa zai haifarwa kasar da mai ido jakadan na majalisar ɗinkin duniya bunimar ya ce sauran batutuwa da suka rage sun hada da makomar shugabancin kasar yamal tana fuskantar rikicin siyasa tun bayan da mayakan sa kai da ake kira huti suka kwace iko a babban birnin kasar sana cikin watan satumban bara Kwamitin Sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Lahadin da ta gabata ya amince da wani kuduri wadda ya buƙaci mayakan sakan ƴan huti su maido da gwamnatin ƙasar kuma su sako shugaban ƙasar Abud Rabbu Mansur Hadi wanda aminin Amurka ne da suka tsare shi da ministocinsa bayan da ƴan tawayen suka kifar da gwamnatin ƙasar. Hakanan ƙudurin ya buƙaci ƴan tawayen waɗanda idan take ɗaura gindi cewa su ji tsoron Allah a shawarwari da ake gudanarwa. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Ƙasar Girka da masu baiwa ƙasar bashi a Turai duk sun suna son barka ga ne da suka kulla jiya Juma'a da za ta ƙara wa'adin mata wato matakan ceto tattalin arzikin ƙasar abin da zai hana ƙasar ayyana kanta a matsayin wacce jarinta ko abin hannunta ya karye baki daya a makon gobe. yarjejeniyar ta baiwa girka wasu karin watanni hudu ta biya bashi da ake binta kuma ta bullo da shirin garan bawul ga tattalin arzikin ƙasar ministan kuɗi na girka yanis varoufakis ya ce yarjejeniyar ta baiwa duka sassan biyu damar buɗe wani sabon shafi kan wannan batu girka ta alkawarin za ta gabatarwa tarayyar turai ranar litinin irin matakan garan bawul da take shirin ɗauka kan tattalin arzikin ƙasar sai dai girkan ba ta samu dukkan bukatunta ba da farko ta nemi ƙarin lokaci na wata shida amma sai aka bata watanni hudu girka ta fuskanci mummunar koma ba tattalin arziki sakamakon matsalolin tattalin arzikin duniya ya fada ciki a shekara ta 2008 kasar ta bukaci tallafin biliyan mai da saba'in daga babban bankin turai da kuma asusun ba da lamuni wato imf da zai hana tattalin arzikin kasar durƙushewa baki ɗaya Da ƙarshe sabon sakataren tsaron Amurka Ashton Carter ya isa Afghanistan a wata ziyarar bazata da ya kasance ziyarar aikinsa ta farko irin ta ƙasashen waje tun bayan da ya kama aiki. Sakatare Carter yana shirin zai gana da shugaban Afghanistan Ashraf Ghani a daidai lokacin da manufofin Amurka a ƙasar suke canzawa daga matakin yaƙi zuwa na horaswa da kuma ba da shawarwari ga sojojin ƙasar. Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. Jama'a salamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi. madalla yau me muke tafa da su ne cikin rahotannin namu Muhammad Salisu Rabiu. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke da rahotanni guda biyu. Rahoto na farko a game da cutar Ebola yayin da rahotonmu na biyu zai magana a game da cutar zazzabin cizon sauro. Baya ga waɗannan rahotanni kuma muna nan ɗauke da ci gaban tattaunawa ta musamman da gidan rediyon murya Amurka ya gudanar a babban asibitin ƙaramar hukumar Akwanga da ke jihar Nasarawa. Don haka sai a biyo mu sau da ƙafa domin jin cikakken shirin. likitoci a jihar maradi ta jamhuriyar niger sun gudanar da wani gangamin wayar da kan matasa akan yadda za a kauce wa kamuwa da cutar Ebola da shaye-shaye da dai sauran ɗabi'u marasa kyau da matasan ke jefa kansu ciki. Maudu'i guda uku ne likitoci suka nace kansu domin gudanar da kamfe ga matasa maza da mata na gane da su makoma yaƙi da shaye-shaye rigakafin cutar Ebola magance matsalolin cikunan banza ga 'yan mata malam musa ɗanladi jami'in waye kai a likita sabon gari da ke nan birnin maraɗi. unguwa-unguwa da za mu bi mu yi gargaɗi bisa ciwon ebola eh, mun gode allah ya kiyaye mu shi daga cikin ƙasan amma za mu gargadan mutane domin a ɗauki matakai don rigakafin shi bayan wannan kuma za mu gargadan matasa bisa kan tsarin iyali da kuma haraka eh, hatsari na shaye-shaye wanda matasan mu suka ɗauka yanzu yana da hatsari bisa kan kiwon lahiya bayan da za a a ce shaye-shaye suna da kyau wani shan taba wani shan shalasha da sauransu baya da kyau yana taɓa kwalwar mutum yana iya kawo mai matsala matsala cikin rayuwar shi kai magana ebola wani irin darussa za ku ba su darussa da zan ba su ne da suke a yi da tsafta babbar rigakafin ebola shine a yi tsafta sosai musamman wajen wanke hannuwa kuma idan an ga mutane suna da wani sin wanda ba su dace ba ko wasu abubuwa a zo gidan likita dan a ɗauki matakan kwarkwara wanda ya dace matasa da ungo ungoyi goma sha bakwai ne da maraɗa ta kumsa ke shan wannan kamfe malam sabiu wani matashi shin kaji da wannan tsari tsarin da aka yi na shi daɗin shi wallahi saboda ka gan su ta hanyar ebola ga surtu ga ebola ta kalamuna jin ta ana hidin ta ga radio kaza kaza zaga shayin kiwon laya su zo sun iske mu suna shaidan ga takarda sun gwada mu ta yanda ake kare mutum ya kare kanshi daga sharrin wannan abu dinda ka ga mutum ko ba ne ku kai dai kashi dai mure shi ba irin tako ba ga yanda aka gaya ma yayin ko da kun gaisa da shi dole kai ka tuna wannan abu sai ka je ka tsaftace shi kenan saboda Allah ina magana tsarin iyali shi ma wannan abu na ji daɗin shi da sai saboda kai mutum shi kan kanshi yana sa a ce shi na bi makana shi da kusan shekara ba matsala ba amma a ce mace ga ciki ga goyo kuma ga wani shaye ga hannu saboda Allah ina laya sai ka dauko magana shaye shaye dake abu kamar ta sa cikin wani hali saboda baka zuwa ka iske majalisa daya biyu uku baka iske masu shan koda sigara mace kenan ka ga shi ma wannan harkar ta shaye shaye ya kamata ina kira ga matasa dan Allah da annabi ba ma a rage ba a bari kwata kwata in san sabo wannan kamfe na waye kai ga matasa na tantance makoma na tafiya tare da latizai don ba tasu magana hajji sani turaki wani lattizo na mai kira ga matasa dan allah da anan su bari shaye-shaye ne su bar su saboda wanda duke wannan shaye-shaye ka gani ibada bayan da za a yi shi ita balle shi bauta ma ubangiji da ya halitta to wanda baya cikin hankali shi kaka sai shi bauta ma ubangiji da kai magana fuskan cikunan banza madalla wanda sanin shi fita daga cikin hankalinsu shi ke kawo wa'annan dutukan na daga gani saboda wani bi su yaran sai sun te sun samu wani abin da suka ba yara yan mata kansu wani bi wani ba da sanin su ba ma suke kwanta su har daga nan kuma sai a samu wannan sukan na da na yi hankali madalla abin da muke so na Allah da annabi su yaran nan ko da mutum ba za shi iya zama tsabba ya kamata a shi na kariya don su kare kanshi eh in ya kare kanshi ai shi kenan dama dai da matasa kowane lokaci mayan gobe wata hanya ce da likitoci suka gane don cimma burin haɓaka ci gaban lafiya sha'ibu mani murya amurka daga maradi a jamhuriyar nijar a gaida sha'ibu mani Hukumar yaƙi da cututtukan sida, tarin fuka da kuma zazzabin cizon sauro ta jihar Bauchi ta bullo da wani sabon salo na bibiyar yadda matan da aka baiwa gidajen sauro ke amfani da shi. ƙoƙarinta na wayar da kai daga kamuwa da zazzabin cizon sauro ya sa a kwanakin baya ta raba gidan sauro daga baya kuma ta fara duba yadda aka yi rabon gidan sauron da yadda ake amfani da shi shugaban bakatma dr abdulaziz manga ya bayyana yadda suka tsara rabon gidan sauron Ina kira ga iyayenmu mata su yi amfani da wannan gidan sauron su mori wannan manufa ta jihar bauchi da gwamnatin tarayya saboda su kare kansu daga cututtuka na cizon sauro kafin mu yi wannan abin mun yi shirye-shirye kala-kala mai girma mun yi kwamiti wadda mun ɗora musu nauyin wayar da jama'a kai da wadda za su yi ibe gidan sauron daga jihar bauchi zuwa ƙananan hukumomi da kuma wadda za su kira jama'a su yi amfani da wannan gidan sauron bayan haka kuma mun yi bita da 'yan jaridu na ƙasa da na karamar hukuma da na jiha a kan yadda za su taimaka mana wurin wannan aiki da muka sa a gaba. Dr. Abdulaziz Manga, Madam Hajara John Moses, na bita a lokacin da take bi tana duba yadda mata suke amfani da gidan sauron. An ce ina sai an ɗaya an wanke shi an shanya shi sai a ɗaura kawai. Sai an wanke shanya inuwa. baza shi a inuwa da ya awa ashirin da hudu mm. kwana mm. da yamma sai ki daura kawai shi kenan kenan wankewan ai sai yi datti ne mm. sai a wanke da koren sabulu ba da clean ba eh. dan an wanke shi da clean yana rage karfin sinadarin da ke jiki eh. ko mai gidan na ciki ne a'a ya fita kina kwana ce gidan sauran kin daura yanzu tsohon ne amma ya sabon ba ne tsohon fa sinadarin ya kare to yanzu za mu yi kokari kenan mu canja a canja shi don kwana a cikin tsohon yana daidai da baki kwana ma a gidan saurin ba sinadarinsa ya kare dama shekara hudu ne kuma kin gani kusan shekara biyar kenan ya mafi yanzu sai ki kunce tsohon ki daura sabon amma kafin nan ki daura sabo in baki cire shi a ledan saban kika cire sai ki baza hmm. kamar in kuka shiga da daddare kafin ku shiga da daddare haka sai ki baza shi hmm. inda ba zai yara ba za su yi wasa da shi ba to da yanzu na da da daura na wani gida na ta cewa an daura na tes ni an ce sai an wanke ah. don wanke tukunna mm, mm, ba sai an wanke ba na suna mai gidan ya abdullahi ku nawa ne a wurinsa ɗaya ce yara nan yara bakwai ƙanana ƙasa da shekara biyar suna biyu gidan sauro nawa kika samu biyar an sayar miki ne ko kyauta aka baki aka ba yaran suna kwata ciki mm. madam hajara john moses jami'a a bakatma amina girbo sashen hausa na muryar amurka daga bauchi a najeriya a gaida amina abdullahi girbo Da wannan rahoto na Amina Abdullahi Girbo za mu kai ga tattaunawar mu ta musamman da gidan rediyon murya Amurka ya shirya a babban asibitin karamar hukumar Akwanga da ke jihar Nasarawa, inda a yau za mu kai ga tambayoyi da mahalarta taron suka yi ga Dr. Gonji Thomas babban likitan asibitin na garin Akwanga, inda tattaunawar za ta yi tsinkaye ne game da irin illolin da matsalar cutar zazzabin cizon sauro ke haifarwa musamman ga mata masu juna biyu. tambaya na shine menene cizon sauro yakan kawo a rayuwar dan adam menene cizon sauro yakan kawo a rayuwa dan adam mu ce kwayar cizon sauro sani akan samu shi ne ta waje plasmodium ko malaria in ya cije mace wanda tana da ciki ah, kusan abin da ke kawo Eh, da ke rike da kwayar ciwo cizon sauro itacen mosquito ko malaria kenan muna ce da shi mosquito kowa ya san mosquito ko shi yake jawo malaria in ya cije mutum da yake da ciwo in ya zo ya same mace mai ciki wanda ma ba ta da ciwo sauron wanda ba ta da malaria ba ya cije ta a garin ya nima abincin da zai ci ne fa yakan cije mutum to in ya cije ta zai tofa amiyonta duk ya hana jini ya ya daskare ya prevent nashi daga clotting duk ya samu ya ci abincin shi shi ba wai na yawo ya cije mutum da wani dalilin nema to zai zuba ma mace nan kwayar ciwo nan a cikin jininta in ya shiga cikin jininta za ta fara gani tana da zazzabi za ta fara ji ba ta son cin abinci kuma ba to mun lura cewa a zama dan adam zai hana ita zuwa aiki ita tana zuwa ofis ne don kamuwa da malaria da ta kamun nan ba za ta yi ta je ofis ba dole za ta je treatment a kwana uku in ta je a ofis kuma za a ce za a ba ta excuse duty na kwana uku kigan in ta tana zama kanta ne aiki ofis nata an bata aiki aiki gwamnati ba aiki nata nan ba za ta samu kudi abincinta na ranan ba amma tana na gwamnati ne to za ta samu hutu a gida salarin ta na tafiya an tana business kanta ne aikinta nan ba za ta samu kudi a ranan ba domin ofis nata za ta rufe shi mun gani kuma in an kamar babban kamfani an samu mutane da dama suna zazzabi kuma an ba su excuse duty sun tafi mun gani inda suna producing katon na biskit guda ɗari to mutum kusa ba su nan ba kuma mutum ashirin nan suke aiki a wajen in goma ba su ba za a samu nawa kenan mako a samu eh, buhuna ɗari da za a same su a ranar za a samu buhuna nawa hamsin to tun kun gani ya shafe economic na kasa kenan ko so don haka shi yakan hana dan adam ya ci gaba kuma mata masu ciki wanda suna da malaria mun ga yaran su ba in sun haife su in ba yi jinyar da kyau ba su kanana kuma ba su da wuya samu cuta ba za su ya su kamu da wasu cututtuka kuma yaran da aka haife su ba su kai lokacin su ba kunya kansu bai ya ginawa sosai ba ba sa samu intelligent conscience ba in kai su makaranta ba sa performing da kyau kamar sauran yara ba kuma matan da suna da wannan damuwa ba sa iya kuzari a aikin gida ba mun san yadda malaria yake a yadda kuna ganin ta nan in farin fata nan yana kashe su nan da nan kawai in ba yi jinya da sauri ba so yakan zama mana damuwa ne a duka duniya shi yasa kun ga ana robot malaria su maps malaria action program for state su ma suna yi suna kawo gudunmawansu da su ngos da kuma voice of america duka suna kawo mana gudumawa ga yadda zan mu kiyaye kamuwar da malaria domin an kamu da shi ba karamin wahala za a sha ba abinci da kina ma yara ranar ba zai kiyaye musu ba don haka kada mu yarda malaria ya same mu ba mu dinga amfani da gidan soro mu dinga kuma zuwa kini don a bamu kwayar da zai hana mu ga kamuwa da malaria kin koshi akwai mai tambaya nan kuma waye daga hannu a nan kwanan mu tambaya na shine yaro jaririn da aka haifa na sabon jariri wanne nauyi ne idan an sa shi a cikin abun gwaji kamar haife jariri sabo ana iya gwada shi a cikin abun gwaji ba san kun wani nauyi ne za ta tabbata wannan jariri ya cika kamin lokacin shi ya yi aka haife shi. da tambayanta don malaria mutum na da malaria yakan shafi yaro. yaro kuma bai nauyi da ya kamata ba ita ta san nauyi na yaronta da ta haife shi yanzu tana so ta sani ko yana daidai nauyin da ya kamata domin muna da nauyi din a range yanzu muna da kwararrun da suke a cikinmu wanda suna wannan fani ah, zan so su akwai mai tambaya kuma tambaya na shine shin zazzabin malaria yana kawo karewan jini a jiki malaria yana kawo karewan jini a jiki akwai wanda ke so ya ansa wannan tambaya a cikin ku akwai ke so ya bada ansa yakan karar da jini saboda zai je ya wukin cells na jikinki da kuma su vein naki duk za su mutu so zai karkashe miki jiki ba za ki iya yin wani abu ba so dole jininki zai karu don za ki kyau ba zai ba ki hepatitis na cin abinci ba so you lose blood so shi yasa ya yi kyau in ka ji symptoms din ka zo asibiti da wuri don a baka magani don ya kare ka daga rashin jini da kuma cutar da zai sa maka a jiki. Kun gode, ƙarin bayani zai yi kaɗan kawai. Kun ga ita cizon tsoro malaria ba shege ci ba karemi shege ciwo ba ne. ‘Yan ya riga ya shiga jikin mutum. Ba na gaya muku dazun ba? Mosquito fa yana yawo ne nema abinci kamar da kowa na nema abinci. In ta shigo gidanki fa ba da sauki zai miki ba. In ta zauna a jikinki za ta sa dan bakinta. In ta fesa ciki za ta jike da amiyo in ta samu jinin domin daga cikin jinin ne yake ci abincinsa gwajin da ake yi din ma sai an sa kemika wanda za a fashe jinin kamin a sami kwayar ciwo din plasmodium din ita malaria kwayar ciwo da ana ce da shi plasmodium din abinci ne yake ci a jikin mutum kuma jini ne yake samu abincinsa so yakan fashe jini shi yasa an kun gan mutum da ke da malaria idanunsa sukan zama yellow fitsarin shi zaka ji kamar tauka to jini ya fara farfashewa kenan za ku gan yaro yana yana yana fitsari kamar coca-cola domin shi din ya shiga jikin mutum bai wasa da jini ba yana farfashe jini shi yasa in ba ku kawo jariran ku a cikin lokaci a asibiti ba yakan kawo mutuwa yawanci jarirai da muke samun mutuwan su a nan mafi yawa din cizon soro ne shi yasa yaro yana zafin jiki kada a ji a siya panadol ana ba yaro ba a kawo shi asibiti domin jinyar malaria kyauta ake yi an ba a zo ba nan da kwana biyu za ku ga yaro jini ya kare domin ita kwayar tana ciyan abincinsa ne a cikin jini mutum shi yasa in kana da malaria jini ka zai fara raguwa a ran da ya fara same ka domin jini din da yake yake fashewa yana cin abincinsa in yana yawaita aka ni jini ka na raguwa kamiki sati daya jini ya kare in ba iya an makance da sauri ba tambaya na karshe tambaya na ne shi gidan sauro din na at ana wanke shi kamar so nawa a wata guda sunana maryam musa ya kamata a shekara a wanke shi sau uku ne a tafa mata ba na ga muku da su cewa ba wanke gidan sauro kullum kullum ba mutum inda aka hangin gidan sauro kada sa yara su yi wasa da shi ba domin an wanke shi akai akai yakan kawo damuwa amma gidan soro in yana yawan datti a gidanki kiga wajen da ki ajiye shi ba wajen da zai zauna akwai dos kurana dinga zuwa kada wanke fiye da sau hudu ba amma ya yi yawa sau biyar a shekara an gane ba wai kowane wata za wanke ba na gode mu tafa ma kanmu duka likita ni ma ina da tambaya tambaya ta ita ce yadda aka koya mana idan za ka yi amfani da gidan sauro idan ka bare daga ledan sai ka shanya awa nawa zan shanya shi kafin yi amfani da shi. Ungo gode malama, kun ji tambayan ta ko? A kowane zai iya bada ansa, a kowane zai iya bada ansa. Sannin ku jama'a. Ana shanye shi awa ashirin da hudu, wato kwana ɗaya. Kuma za ki shanye shi a inuwa ba a rana ba. Wani lokaci kam ana cewa ya bubar shi yi kwana biyu, in an ba da kwana ɗaya da safe in ka sa shi da safe irin su karfe da irin su da yamma din na sai ka doga in ka daga to amma sometimes masu kwanciya wuri su suna samu damuwa amma ce mana da cewa samu kwana wurin da yana muna muka samu damuwa mu bar shi ya kai kwana biyu ko uku sai mu kai daki daidai time da za ki sa sha inuwa shine za ki duba agogonki wane time ne za ki shanye sha inuwa daidai time din da next day shine za ki cire shi ah, dukan mu hankalin mai koma nan kun ga wannan meye ne gidan tsoron nan akwai expiring date nashi domin ta ce wadda ta kwanta a karkashin gidan tsoron fuskanta ya kumbura ko to yanzu ku sa kunnuwa ji dalilai to kun gan wannan yana da lokacin da yana expiring ko za a bude gidan tsoron an gaya muku yadda za a bude ko kun gan nawa gidan tsoron na akwai da za a yage shi kashi an bani alama kun gani to yanzu zan farke shi amma kamin farke shi zan duba ina ne iska yana tafiya ina ne iska ke tafiya yanzu yana ita haka ko to yanzu nan in zan bude kuna ji in zan bude zan barke in shaka haka ba na so in shaka eh, ba zan so in shaka kemikal eh, da ke nan maganin da aka sa dun ya kashe eh, soro in sun taba shi ba so zan bude shi ta haka dun ba zan so wani a cikin ku ya samu wannan kemikal ba son zo da shi ta window din inda iska yake tafiya zan barke shi haka ko kun gani in zan cire yanzu zan cire shi ta haka ba zan so iska na ya same ni ba don ba mu san da ta cire gidan ta ba mu san da ta yi ba amma yanzu nan in zan yi zan sa shi a cikin inuwa ya kai awa ashirin da hudu ga yadda zai yi mata hudu su fita yanzu duka a nan muka zo ƙarshen shirin na wannan makon don haka sai a biyo mu mako mai zuwa a daidai wannan lokaci domin jin mu ɗauke da wani sabon shirin To, masu sauraro a nan damu da sa'aya cikin shirin na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. A madadin dukan waɗanda aka ji muryoyinsu, Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya. a gai da Malam Iro da tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. To jama'a sai a yi mana aikin gafara saboda wannan tangarɗa da muka fuskanta insha Allah cikin shirin hantsi za mu kawo muku shirin abar ya huce. A gurguje a Somalia mayakan Alshabab sun kai hari kan wani otal otel a Mogadishu suka kashe akalla mutane biyar Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.